Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barka mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari auna ce da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri. To kamar yadda kuka saba ji a kowace ranar Lahadi za mu kawo muku shirin kasuwa a kai muke dole. Baya ga haka muna ɗauke da maimaicin shirin lafiya uwar jiki da kuma nasihar Lahadi. amma kafin nan bari mu fara gabatar muku da wannan rahoto na musamman. Yayin da hukumomin jamhuriyar Nijar suka himmatu zuwa kimtsa uwaye da yara da malamai domin koma karatun boko a ƙanana da matsakaitan aji da suka hada da firamare, kwaleji da sakandare a ranar 15 ga watan Oktoban wannan shekara 2020 a wani bangaren masu ba da karatu wa manyan mutane da suka hada da lattijawa da tsofaffi da ma matasa mazansu da mata da ba su samu damar yin karatun boko ba sun soma shirye-shiryen wajen horar da wannan sashen na bangaren al'umma kamar yadda mala abdu kyas shugaban makarantar waya kai na yaƙi da jahilci na santar kan kowa shuwayi na garin birnin kwani ya mini karin bayani yanzu muna bisa tsare-tsare watan da ya shuɗe mun yi taro na malamai kuma mun yi taro na 'yan kwamitin makaranta saboda shirye-shiryen tashin karatu to karkashin waɗannan taro mun tsaye da abubuwa na farko dai dangance da zubin kuɗin karatu wata guda an ka ba makoya daga ɗaya ga watan oktoba zuwa 31 bayan shi ɗaya ga watan nuwamba za a buɗe makaranta to wannan lokaci da mun ka ɗauka na zubin karatu saboda a ba mutane dama harin karatu jikka goma aka biya an maido shi jikka biyar maza da mata sannan abin da ake bukata cikin watan nan mutum ko kaɗan gare ka jikka jikka biyu ka iya zuwa nan kahin karatu ya tashi ka zuba jikka ka biyar karatun wata shida na za a yi jikka biyar saboda ba a shiga aji da bashi bana kenan kowane kahin a tashi karatu an ba mutane wata halitta guda su yi zubi bayan shi cikin tsare-tsaren da muka kuma mun tanada a yi ma malamai recyclage da yake dama malaman mu duka waɗanda muka aiki da su na kenan a yi musu sabon horo a ƙara ɗan zazawa su inda duka da malaman mu na babu bakin malamai waɗanda muka aiki da su na an so mu horo yau kwana hudu mun kai cikin horo kwana goma za a yi kenan daga ɗaya ga watan oktoba zuwa goma ga watan oktoba muka so ma horo sannan kuma dangance da azuzuwa duka azuzuwan da mutane sun kasan muna buɗa a akwai su akwai aji na ɗaya na biyu na uku sashen hausa sannan akwai ajin wanda aka ce ma fls da turanci kamar faransai langa segon ana nuhin turanci harshe na biyu bayan yaren ka na gida to za kuma makuwa za su shiga koyon turanci bayan shi kuma akwai cmd wadda ake yi ta farin ana sartifika to yanzu da yake an bar sartifika kenan duka waɗannan azuzuwa tun da hausa har turanci duka bana mun da su abinda da mu muke kira ga mutane kamar da yadda sun ka sani azuzuwan dama takaitattu na kuma malaman mu takaitattu na kenan duk wanda ka niyya shi shiga wannan karatu shi kama jikin shi shi zo kan lokaci yadda mu muna da adadin lokaci da ya kai an kuma sai baɗi duk yadda ka so kai karatun nan baka iya inda da mun kai adadin ruhe ɗauka ɗalibai mun tsaisuwa su kuma bangaren mata kamar yadda mun ka saba can cikin unguwa in an samu mace 20 waɗanda sun ka haɗa kan sun ka zuba jikarsu biyar biyar shirye muke mu kai musu malamu malamai su ma bangaren su wannan karatun waya kai ko yaki da jahilci wa waɗanda basu samu damar cin muriyar karatun boko ba akwai mutane da dama da suka ci muriyar shi a jamhuriyar Nijar kuma na sadu da Alhaji Sani mai kaset da ke kasancewa ɗaya daga cikin su ga abin da yake ce midi lalle muna ɗaya daga cikin ɗaliban da an ka faru harkan nan da mu kuma gwargwadon hali cikin mun dan cicira abin da muka cicira to ka sanar da shi magidaci ba dole ma abu kai ba amma yaran da suka dore waɗanda ba su da yauni bisan wayar su su gaskiya sun dace don akwai akwai masu da suka habbare bai kenan ta kawo taimako ɗari bisa ɗari kuma makaranta ce wadda gaskiya a jinjina mata ta ta kama ma gwamnati ta yi yaƙi da jahilci sosai yadda yadda ba ka zato kawai da birni tunda su ko da cizo kake in kana da lokaci suna kana zuwa a waye ma kanka kuma a karantar sheka abinda ka iya waye ɗebe jahilci da cikin kanka kaga kenan abu ne wanda kowa ke bukata gaskiya muna mun ji daɗin su kuma Allah ya taimaka musu don su karatun su ma shi a karatu wanda nan da nan sai ka ji faransai su ba irin kamar a ce lakkon laba inda za ka zuwa a ga mutum saba'in cikin kalas ba yaro bai iya ganewa kaga ai da karatun can lokacin kuncin zakkuwa gaba ai sadda ɗalibi talatin talatin da biyar suke cikin kalas yaro tun shi na kalas ta uku ya horan shi gaskiya ana ci gaba kuma ana zahin ganewa sosai wurin su a nasa bangaren shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa karatun yaƙi da jahilci a cikin gundumar birnin kwanni ya yi mini ƙarin bayani dangance da irin ƙoƙarin da hukumomi na ƙasa ke kawowa don bunƙasa karatun yaƙi da jahilci haka zalika ya yi bayani dangance da irin amfani amfanin da yaƙi da jahilcin ke kawo a rayuwar al'umma ta yau da kullum musamman irin wannan lokaci da duniya ke fama da allobara coronavirus ko covid-19 ko covid-19 a faransance ga amadu kane ayyukan da gwamnati take dangance da yaƙi jahilci suna da yawa banda makarantu wanda ake budawa zuwa ga manyan mutane awayo akwai husa a ta ɗaukar yara wanda aka hidda masu shekaru daga tara zuwa sha hudu su ma ana koya musu karatu kuma a maida su makarantu wancan na yara gwamnati tana kawo tallafi tun da a bikin walin kasa akwai kuɗi da ake keɓewa na buɗe makarantun ya yaƙi ban banda shi na gwamnatin ma akwai abokan hulɗa na gwamnati su da kansu suna zawa suna kawo kokari suna buɗe makarantun ya jahilci in ka ɗauka ma misali a nan da'irar gata birnin kwanni tun daga bara zuwa bana akwai wannan projekin nan wanda ya yake kawo gwamnati tallafi dangance da gyaran gandari da ake ya buɗe makarantu sun kai tasa'in a nan kwamitin kwanni kenan sai mu ce ka gani ga shi aiki na bangaren gwamnati kuma ga shi na abokan hulɗa wanda su ma duka kenan duka koko da ake a samu a yi aiki sosai na yaƙi da jahilci saboda al'umma ta amfani da shi kuma ta samu ta kawo goyon baya dangance da ci gaban ƙasa gaba ki da amfani ba da iyaka saboda duk mutumin mutumin da ya zo ya je ya shiga makarantun ya kirji halci ya koyi karatu da lissahi yana amfani da shi a rayuwar shi ta yau da kullum kenan kunan dangance da sana'a kake ta noma kiwo kasuwanci dangance da aiki da kamar ka'idodi na kare kanka da cututtukan zamani duka anan ana koyo misali ma ga a zamanin da muke ciki na covid-19 da a cikin makarantun ya kirji halci sosai ana yaɗawa ana wannan karatu makarantu domin al'umma ta ɗauki matakai na kariya. Ƙungiyoyi da makarantun ne na gwamnati da masu zaman kanunsu da ke aiki yano a jamhuriyar ta Nijar domin bunƙasa karatun waye kai ko na yaƙi da jahilci a birane da ƙauyukan ƙasar na taimakawa domin yaƙi da jahilcin ga mutane da ba su ce gajiyar zuwa makarantun nan boko ba a lokacin ƙurciyarsu a wannan ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar Nijar. Biyar. To Madalla masu sauraro ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin BOA Hausa kasuwa a kai miki dole kasuwa kasuwa a assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na kasuwa a kai maki dole shirin da muda amurka ta ce kawo masu sauraron mu domin sanin halin da kasuwanni da farashin kayayyaki yake ciki da kuma tsanani ko rangwamen da aka samu musamman tun lokacin da cutar nan ta corona ta bazu a cikin duniya kuma ta shafi sha'anin kasuwanci da mu'amala ne da kullum na al'ummar najeriya da ma yadda yake kasancewa waɗansu ƙasashe na duniya da haka ni umar faruk musa na zagaya yankuna daban-daban a wajen abuja inda kasuwanni suke bunƙasa domin ganewa idona ga kuma fira da su da ta kasance sai a saurare mu na lawali dan uda dame-dame kake saida ina saida tumatur da albasa attarugu da karas green beans cucumber cabbage da dai sauransu ne. yaya farashin yake kafin corona nan da kuma yanzu da corona ta gagari kusan al'umma tun da ta jawo karin farashin da kayaki da yawa. Eto eh gaskiya a da akwai sauki amma kuma zuwan corona nan sai abubuwan da sun ka kara komai dai ya kara tsada. wato kana nuna kamar da da ba a fita ba a zuwa ko ina an rufe kasa gaba daya farashin ya fi takura fiye da yanzu ko. Eto eh to gaskiya kusan dukkan wajja ko yanzu ma haka don albasa ma dubu talatin da uku yanzu buhu ɗaya kuma tumatur dubu ashirin dubu sha bakwai sha takwas randa ne ya randa an samu sassauci ne a samu dubu sha biyar shi kuma a tarugu ana samun karamin buhu dubu goma can baya kuma dubu hudu dubu uku da dari biyar dubu uku shi kuma kabeji yanzu buhu dubu goma ne da kuma dubu biyar ne yanzu har dubu goma dubu sha biyu sai kokumba ana siyarwa dubu goma yanzu can da kuma dubu hudu dubu biya. To kamar ah, su tattafai da atarugufa kamar nawa farashin shi yake a da da kuma nawa yake yanzu. Eh to kamar atarugu da karamin buhu dubu uku dubu hudu yanzu kuma har dubu goma ana siyarwa wata rana ma yana kai kamar dubu sha biyar bayan da baya kama shi kuma tattasai ana sayar da shi dubu ashirin dubu sha biyar shambo kuma ana sayar dubu goma dubu shida dubu bakwai dubu takwas dubu goma amma kafin zuwa wannan corona din har dubu uku ana samun buhu dubu biyu da ɗari biyar amma ku daga wurin da kuke zuwa ku sau ne farashin ke karuwa ko kuwa ku ne ke kara saboda kuɗin mota mota kuma ya karu. Okay, daga can inda muke zuwa ne wurin siyan kaya. amma wanda kamfanoni ke yi ana shigowa kamar kayakin abinci ko kayan almasarufi da sauransu wannan ba mamaki da aka ga ya kara farashi saboda kurin amma wannan kamar gida ne yan manoma ne ke nomowa a gonaki me yasa farashin yake tashi maimakon ya zama ya yake a da e eh to gaskiya yanzu ba zai yiwu ba ne kamar yadda ake siyarwa a da a ce kuma yanzu a siyar kaga taki ya yi tsada ko daga manoman idan aka ce su masu siyar kamar yadda ake siya a can baya gaskiya za su faɗi saboda taki ana sayar da shi dubu sha bakwai sha biyar wanda bai cika kyau ba dubu goma da taki dubu biyar ne dubu shida dubu bakwai to yanzu ga taki har dubu sha biyar yana neman ma ya kai dubu ashirin. idan ka dubi yawan mutanen da ke sayan kayayyaki gurin ku a da yanzu ya ragu kuma in ya ragu ko yaya kuɗin shigar ku yake kasancewa a matsayin ku na 'yan kasuwa masu neman riba ga abin da suke da eh gaskiya ya ragu matuka saboda a da ana samun ciniki fiye da yanzu duk da dai a ce kaya in yana tsada kamar an dan fi neman shi saboda wasu masu kananan kasuwa kadan wayanda ba su kai wasu ba suna bari wasu su ci gaba da sai kasuwa yana tafiya sosai to duk da wannan tsarin da ake gaskiya masu saye sun ragu kamar yanayin ne dai kawai kowa na cikin wani yanayi na rashi ba kuɗi ga tsada ya yi yawa ba kowa ke iya siya ba kuma yanayin dan samun kuɗin shiga in kasuwa na tafiya ai kowa dan fi jin daɗi amma saboda ba tafiya kaga kowa na cikin wani hali wanda sai a hankali kawai sai dai Allah mana magani da farko sunana Bello Muhammad to menene farashin kayayyakin da kake sai da kamar su ga katon katon na kwai ga kamar sadin cinka man gyada ga shinkafa ga samobita da dai sauran abubuwa su madara da sauransu kaman shinkafa ina saida ta a yanzu muna sayan buhun ashirin da eh, shida amma a da kan corona muna sayan buhun sha takwas a inda muke sayansa. yanzu sai mu 10 kg muna saida shi dubu uku da ɗari shida buhun. To ita shinkafar nawa kake saidawa? Ina sai ashirin da shida ina iya saida ta ashirin da shida ɗari biyar zuwa ashirin da bakwai a buhu. In mudu ne kuma muna ɗan auna ta mu saida ta ɗari takwas da hamsin. A da A da kafin korona muna saida ta ɗari shida da hamsin haka muke saida mudu. Sai mun bita lokacin muna saida buhun dubu biyu da shida dubu biyu da biyar kafin corona amma yanzu dubu uku da shida ne da kuma fulawa muna sayan fulawa a lokacin dubu goma amma yanzu muna sayan ta dubu sha hudu a lokacin muna sai da mudun 300 uku amma yanzu 400 hudu ne to kamar kuma sauran abubuwa kamar su spaghetti da muna sai da 180 da amma yanzu 250 biyu da hamsin ne katon dinta dubu da biyar maimakon dubu uku da takwas. to kamar man gyaɗa fa da na gani shi kuma ya farashin shi yake da kuma kilinta na wanki ina so su kuma aka bani farashin su a da da kuma farashin su a yanzu kamar yanzu kilin a da muna sayan katan din dubu biyu da ɗari takwas amma yanzu muna sayan shi dubu uku ne muna da shi dubu uku da ɗari da kamar a da mun sai shi dubu biyu da ɗari takwas muna da dubu biyu da ɗari tara zuwa dubu uku farashi farashi ne da muke bada shi a haka kamar yanzu madara peak abinda muke sayan ta a da muna sayan ta ta sace din dubu takwas da ɗari bakwai amma yanzu na sayanta dubu tara da ɗari biyu maimakon da saida ta hamsin hamsin amma yanzu sittin sittin ake saida ta da kuma madara dano maimakon damuna sayan buhun dubu ashirin da biyar ashirin da bakwai amma yanzu muna sayan sa arba'in da bakwai zuwa arba'in da biyar ka gani kamar siga damuna sayan shi dubu sha biyar sha uku amma yanzu na sayan shi dubu sha takwas kafin corona ma wannan siga muna sayan shi dubu sha uku ne kai hatta kwai yanzu ya kara kuɗi abinda muke saya ɗari tara yanzu dubu ɗaya da ɗari biyu ne kiret na kwai guda ɗaya. To waɗannan farashi na kayayyaki shin masu saye ana zuwa sayen ne ko ko ana saye ana kuka ko ko masu saye sun ragu ko ko ƙaruwa suke yi. Gaskiya masu saya sun ragu kuma kowa ya zo saya ƙorafi yake yau in ka bada farashi gobe in ka zo ya canja yau in an sai da ɗari da naira hamsin gobe in ka zo da ɗari ɗaya ne ba farashi ɗaya abubuwa kowa dai yana kuka akan abubuwa farashi babu ɗaya ba ɗaya yanzu kwai mun sai da shi wancan satin dubu ɗaya yau yana dubu ɗaya da ɗari biyu kaga da sauransu komai ya ƙara kuɗi kenan duk abin da kuma suna complain mutane kullum farashi kullum farashi canje mu ce ya muka yi haka kasuwa ta to ya jarin ku da karfin ciniki da karfin arziki da kuɗin shiga da kuke samu a wannan lokacin idan aka auna shi da kafin corona ta zo ai a wannan lokacin ba za a ce akwai ci gaba ba saboda yau in ka sayi abu na dubu ɗaya gobe in ka koma ya zama dubu ɗaya ɗari biyar ko da ɗari uku kaga a wancan an sai da kayi ciko ka sayo kuma in ka zo ma sai ka sai da sai ka ciko za ka ka sai wani to don haka gaskiya wannan kasuwa ba ganin ci gaba kamar yadda muke samu da saboda yanzu abubuwan duk wanda ka saida ba ka sai shi yanda ka saida ba ma ka yi ciko ba ka same shi hakan ba tukun ka zo ka kara ka saida shi yasa to akwai bambanci da kasuwan nan tako da ke cikin yankuna da Abuja da waɗanda ke can wasu garuruwa ko waɗansu yankuna ko manyan ƙauyuka haka da ke zagaye da Abuja eh to bambancin dai ba yawa duk kusan ɗaya ne ma ba wa iya Abuja gaba ɗaya Najeriya duk inda ka je kowa yana kuka kan farashi yau in ka sai abu abu ya kara ba iya abuja ba amma nan abuja da ke nan nake to nan zan iya cewa nan na sani saboda hatta yau ma na je kasuwa timatir ɗin da nake faɗa ma sai jiya na gongon na sai shi dubu shida da ɗari biyar yau na kuma aka ce mun dubu takwas da ɗari biyar na sace da na saya dubu uku na ji an ce mun dubu hudu da ɗari ɗaya to yanzu na zan sai da kwastomomi har kyale shi ma ne ban sayo shi ba saboda kullum ƙari ƙari ƙari ba daɗi ke yasa. to a maganan haraji ko takurawa na jami'an tsaro ko kuma jami'an da ke karɓar haraji da dai sauransu idan ka auna shi da abin da ake da kafin corona da kuma yanzu takura iri ɗaya ce ko akwai bambanci gaskiya takura ta wajen haraji da sauransu ba zan ce iri ɗaya ba ne ba ko da akwai bambanci saboda yanayin abubuwa in ka je nesan ma bambancin farashin ba wani yawa bane kuma ga mota sun kara kuɗi in ka sayo ka kara in ka zo ka samu ba bambanci saboda haka kana nufin da sayan kaya kusa da inda kake ya fi zaka za ka je nesa ka sau saboda ga kuɗin mota ga jami'an tsaro ko masu karɓar haraji da kuma karin farashin ba wani bambanci za ka samu tsakanin nesa in ka je da kusa ba ko haka ne gaskiya saboda in na je nesa na samu bambancin kaɗan kaɗan ne kuma in na zo kuɗin mota ya ƙara ya suna kuka an ƙara musu kuɗin mai da sauransu su ma can 'yan kasuwan ya suke kuɗin haraji ya karu to in na sayo shi in an yi lissafi ya ga mambancin kaɗan ne shi yasa muna zuwa gurin waɗanda manyan jilon da suke gaba da mu in sun sayo sun zo mu ma sai mu saya ana saboda komai yanzu ba sauki duk abin da ka buga komai ya yi sama sama sama. to nan za mu dasa aya shirin na kasuwa akan muke dole umar faruk musa ne daga abuja najeriya. shirin BOA Hausa. kasuwa a kai mikido To masu sauraro, kada dai a sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimacin shirin lafiya uwar jiki. Lafiya uwar jiki, jama'a Assalamu alaikum. barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. masu sauraro idan ana biye da mu a cikin shirinmu na lafiya uwar jiki inda muke tattauna batun wasu sinadarai da ke haddasa cutar daji wato kansa. Dr. Mubarak Labaran Liman zai karkare da kira ga al'umma game da illolin waɗannan sinadarai da kuma yadda za su yi ta'ammali da su. Sannan kuma mu karkare da bayanai akan ranar lafiyar idanu ta duniya wanda ya daidai da wannan rana ta takwas ga watan Oktoba. To wallahi gaskiya kan hajjiya wannan matsala ce sosai saboda farko da in suka duba akwai wannan babban shiri da ake da shi na gwamnatin tarayya ne da za a yi a harkar noma. Mm. Kuma tabbas noma ita ce ginshikin al'umma mu kuma sana'ar da mutane muka fito gara da ita. Mm, kuma tabbas dole ne mu samar da abincin da za mu ciyarwa da mm. kanmu. To amma kuma a bai daya dole a wani bangaren a dinga abu ana duba to kar kokarin eh, bunƙasa har cika aikin noma sai a yi kuma faɗi bare mm. saboda a lokacin da manomi aka yi ta ƙoƙari ya yi mu'amala da wannan kayayyakin nagaran mm. ya daɗe yana ma'amala da su kuma ya zama a bayan wani lokaci ya zuwa kwanta bayi da lafiya ya samu ciwo sun ga ayi ba a samu ribar da ake a samu ba to babban wayar da kai ne gaskiya ya kamata a ce yadda gwamnati take da shiri na kaman bunƙasa ya kamata a shigar da shi kanshi shirin wayar da kansu kansu manoma akan illoli mm. da matsalolin amfani da wa'annan abubuwan don mun san abu ne mai wahala wai a ce za a ce wai a daina amfani da wa'annan mm, abubuwan tunda gaskiya mutane a riga da an ji daɗin su mm. kusan duk duniya ma ana amfani da su to amma kamar abu ko a nan kasashe masu tasowa mm. in suka ci gaba ku inda kuke mun san akwai wannan matsalolin sosai sosai ko kwanan nan akwai rigima sosai da aka kai da su kamfanin kamar da suke wannan glyphosate wanda su ne sinadarin da yake kashe eh, ciyayi da mutane suna da sharo'i a nan amurka wanda sun kaɗa hudu wanda ko yanzu na akwai compensation da za su biya ko wajen dala biliyan goma mm, wa mutane wanda suka kamu da cutar kansa mm. a sanadiyar ma'amala da wayannan a sinadaran to babban dai wayar da kai shine farko mu kira ga su manoman mu mm. su sani cewa da takin zamanin nan da su wannan sinadaran nan na kashe kwari da na kashe ciyawa suna da illa shine farkon su kira da kuma wayar da kai ba wai abubuwa bane wanda ke kawai kamar ruwa da za ka iya mu'amala da su ba su da wani matsala a'a don haka wajibi ne a wajen amfani da su a bi iyakacin matakai na kariya wajen kare kai wajen amfani da su kuma har ila yau akwai daidai kamar adadi wanda aka yi a yi amfani da shi wajibi na sai a yi amfani da wannan adadin yadda su kaman wanda suka yi maganin nan suka faɗa a yi amfani da shi mm. kar a dinga gota wannan adadin saboda kaman misali maganin kaman kwari wanda ake sawa su kaman kayan abinci don mm. saboda a ajiye su za iya samun manoma sukan sa shi fiye da adadin da aka nema a sa kuma har ila yau su wannan sinadaran kaman na irin ajiye abinci suna da kaman wa'adi in an sawa abinci to sai sun yi wannan wa'adin ɗauki wannan wa'adin kaman na expiry date Mm. kafin a fitar da wannan abincin a sayar a ci shi yawanci na kisa misali sai ne na shekara ɗaya ne shekara biyu sa shekara uku to zai samu kamar manomi ko kuma ɗan kasuwa zai sa wannan abin ya ajiye abinci a sto bayan wata uku kuma ko wata hudu maganin bai gama aiki ba za a kuma fitar da abincin a kai kasuwa kuma a sayar da mutane eh, eh, su kuma yi amfani da wannan abin to mm. wannan sauran maganin iya nan da tasiri iya da karfin shi dan da ya expire ba to duk wannan ka'idojin gaskiya ya kamata a ce dole ne mu kamar kuma kuna da rawa da za ku taka sosai eh, kafofin yada labarai mm. wajen wayar da kai al'umma da gane dukkan waɗannan abubuwan akwai instruction ko kuma mm. bayanai dai da za a yi amfani da su kuma yadda za a kiyaye kai wajen amfani da su mm. ya kamata a ce manomi duk lokacin da ya sami zai amfani da wannan abin da ya tsaya ya karanta wannan abu ko bai iya karanta karanta domin wanda ya sani ko su ma'aikatan eh, gona mm. wanda suke taimaka manoma don su dinga wayar da kan mutane suna mutane yadda za su yi amfani da wayannan mm. abubuwa Dan ya zama na manomi ya yi noma mm. an samu amfanin gona mai kyau kuma ya tsira da lafiya shi. To ai manufar wannan shiri kenan likita na wayar da kan al'umma. <laughs> Kuma Allah ya taimaki jama'a mu gabaki da. ala kuma ba mu lafiya da zaman lafiya da mu da duka abokanan da mu da iyalan mu da mu da abokanan arziki.

A yau shirin namu ya yi daidai da ranar da ake bikin yaƙi da matsalolin gani ko kuma lafiyar ido a duniya wanda aka yi wa lakabi da World Sight Day. Shi yasa muka ga ya dace mu yi shimfiɗa akan wannan matsala da ke da matukar muhimmanci. Bincike ya nuna akwai sama da mutum biliyan ɗaya a duniya da ba sa iya gani sosai kuma ba su da damar samun madubi na gani. To wakilinmu Hassan Maina Kaina na wurin taro a wannan lokaci da nake hada wannan shirin da za a tattauna wannan matsala ga abin da ya dan gutsuro mana. A halin yanzu muna nan harabar asibitin koyarwa na Jami'ar Abuja bangaren kula da lafiyar ido. kuma ina tare da ɗaya daga cikin jami'an da ke wannan kungiya ta ma'aikatan lafiya da ke kula da lafiyar ido ya kuma yi mana bayani dangane da muhimmancin wannan rana da kuma abubuwan da ake sa ran za a yi a yau da kuma irin ji hankali da za su yi wa gwamnati. Sunana Suleiman Ibrahim ma'aikaci na kiwon lafiya a asibitin koyarwa na jami'ar Abuja da ke Gwagwalada. Yau takwas ga watan Oktoba rana Alhamis ta biyu a cikin wannan wata ita ce rana da aka ware domin wayar da kan mutane game da abin da ya shafi lafiyar ido aka sa mata suna world sight day ma'ana ranar gani ta duniya abin da a yau ana son a gabatar da bayanai da wayar da kai da jan hankali game da abin da ya shafi lafiyar ido saboda bincike ya nuna akwai sama da mutum biliyan ɗaya a duniya da suke da damuwa ta ido kuma da yawan waɗannan mutane za su iya samun waraka in aka sanar da su abin da ya kamata su yi a ware kuɗaɗe da kayi don neman kayan aiki da magunguna da sauransu domin kula da lafiyar idanu abu na uku shine a ware waɗansu mutane na musamman shine target population wanda da sun riga sun samu damuwa ta ido domin a yi masu bayanai nasu na musamman akan abin da ya kamata su yi da abin da ya kamata su bari domin idanuwansu su inganta abin da ya saura na ganin su ya tsaya kada ya yi da lalacewa da taɓarɓarewa abin da za a iya maidowa wanda aka rasa na ido a maido da shi su wannan shi ne abubuwa na musamman da ake son a gabatar a irin wannan rana wannan rana da muhimmanci ga duk ma'aikatan lafiya da suke gefen ido rana ce da ake gabatar da jawabai da kasidu da jan hankali ga gwamnati domin a ware kasafi na musamman domin kula da lafiyar ido samar da kayan aiki da magunguna da duk abin da ya kamata domin a kula da lafiyar ido na al'umma akwai mutane da yawa da suke fama da ciwon ido wanda idan aka wayar da kawunansu aka sanar da su abin da ke damunsu aka kuma samar da kayan aiki da magani da sauransu a hanya mai sauki za su samu waraka za su ci gaba da gani da idanuwansu. To a nan za mu karkare wannan shirin muna fata an amfana a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin akan faifai ni ce Aisha Tusle ku kasance cikin ƙoshin lafiya. Yanzu kuma ga zangon mu na nasihar Lahadi. Assalamu alaikum jama'a masu sauraron mu barkamu da wannan lokaci. Jama'a 'yan Najeriya da dai sauran jama'a maza da mata ina mana jaje saboda al'amuran da suka faru da mu waɗansu da dama sun riga mu gidan gaskiya. Allah ya ji kansu Allah ya kyauta namu. Sannan 'yan uwa dangi muna yi muku gaisuwa ta ta'aziya kuma Allah ya ta'azantar da mu duka. Allah kuma ya kyauta ta makoma. Allah shi ya ɗan adam ya sa ɗan adam yadda yake tafiya da yadda yake gudanar da al'amuransa yau da kullum Allah kuma shine shugaban komai shine ke da komai shi da kowa a ƙasa an ka samu mutum in dai hankalalle ne baligi hankalalle na da abin yi domin ƙasarsa mu waɗanda muke talakawa domin ƙasarmu abin da za mu yi shine gudunmuwa da addu'a ga Allah ya shirya da zukatan mutane ya tunatar da mutane an ce duniya gidan wuni ba gidan kwana ba yadda Allah ya tsara sha'anin mulki sama da ƙasa a fara tun daga ƙasa a sama to dukkansu da saman da ƙasa madaukakin sarki Allah ɗaya ya yi mu Allah ɗaya ke da mu Allah ɗaya da ke da kowa da komai don haka idan za a yi ya zama yi mai kyau sai a yi cikin nufin Allah da taimakon Allah da tunanin Allah ya jagoranci idan za a yi bari bari ya zama mai amfani sai a yi da tunanin allah ya ba da ikon barin abin da ke mugu zaman lafiya shi kan kawo albarka zaman lafiya shi kan sa alheri ya yawaita a ƙasa in arziki samu sai ga an samu kwanciyar rai wannan yana bukatar duk da ni da kai da ke 'yan najeriya ba da gudunmuwa wadda za ta taimaka ƙasarmu ta zauna lafiya allah ya mana taimako amin Masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma an jima da hantsi inda za ku ji wasu abokan mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka. Ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.